الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بقدره وأخر من شاء بقدره والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إن قوى وإن سكي سورة رمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاقيا قوة المحرم hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da 31 ga watan takwas shekara 2020 a daidai wanda lokaci inda muke gabatar da darasi cikin littafin muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu farko sannan sai mu zo mu littafin alhadiyatul hadiya ila sa'ifatit tijaniya na babban malami ciki hilali Allah ji kansa Allah kai masa rahama kafin mu shiga cikin karatu da Allah akwai wani mai suna da aka turo min sako Ibrahim da Ziru Aliyu to da wuya idan wanda ya turo min sakon bai san na yana da nan ta da Allah in ya ga sakon na cewa an turo sako da sunansa da Allah ya yi min magana Ah, abu na biyu ne kamar yadda muka sani cewa insha Allah yau da talatin da ɗaya ga wata yau ne za mu ba da sanarwa ta ƙarshe kuma za mu faɗa a yanzu sannan za mu faɗa in an jima a raguwar darussan daga nan kuma insha Allah maganan kuɗi ba za mu sake yin ta ba sai idan wani wata ɗin ya ƙare sannan za mu sake yin magana insha Allah kamar yadda muka faɗa cewa asalin yadda tsarin mu'assasar nan take daga lokacin da muka kafa ta ɗan uwa ne suka yi alkawari daga cikin gida najeriya har da ƙasashen waje wajen kowanne akwai abin da ya ɗauka wa ranta zai dinga ba addinin allah subhanahu wa ta'ala gudunmawa kuma gaskiyar magana daga ashirin da biyar da muka yi magana zuwa yau da nake magana mutane sun yi ƙoƙari wajen ba da gudunmawa mana roƙon Allah dukkan wanda ya saka kuɗinsa cikin wannan asusu don ba da gudunmawa Allah ka ba shi gudunmawa a cikin harkokinsa na duniya sannan Allah ka ba shi gudunmawa a lahira wajen kare sa matsala sannan Allah ka buɗa masa hanyoyin samun arzikin fiye da yadda shi yake neman arzikin abinda kuma yake hannunsa Allah ya sa masa ainihin wato albarka yadda aka yi ƙoƙarin yaye ba wasu damuwa to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya yi musu ainihin wato damuwa a account number ɗin sufuli sufuli biyu bakwai uku uku tara a biyu tara ɗaya takwas a shine account number ɗin da faransanci suna cewa mai suke cewa kwante <laughs> na ganin kwante suke cewa shi account number eh, eh shi ko account number din ba sai tambi kabi ke sunan bankin kenan a sunan mu'assasa din as kira lambobin da idan yan uwa suna buƙatar ƙarin bayanin abin da ya shafi abin da muke na da'awa ko ɗaukar layuka don saka mutane cikin guruf ɗinmu na wasan akwai biyu a sifili takwas sifili uku biyar uku bakwai takwas biyar takwas ɗaya sannan akwai sufili takwas sufili shida biyar bakwai ɗaya wato takwas shida sannan bakwai sufili sannan akwai sufili takwas sufili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufili sannan akwai sufili takwas sufili uku sufili. tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuri takwas sufuri wato biyu uku biyu takwas takwas sufuri shida tara wayannan su ne lambobin da idan ana buƙatar ƙarin bayani a iya kira a yi ƙarin a nemi ƙarin bayani sannan akwai ɗan uwa malam sauwami da muka yi magana ya yi ko sako ɗan uwa malam sawano sakonka ya same ni ta hanyar malam usman shanono muna roƙon maka Allah subhanahu wa ta'ala mahaifinku da kuke wa'annan abubuwan saboda Allah ya kai ladan zuwa gare shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya kai sannan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya ainihin wato huta a ah, wannan ita ce halka ta goma sha biyar idan ba na mantawa malam yake cewa sadisan na shiga halin sahaba fil mahabbati halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen san annabi wa ta'zimuhu wato wa ta'zim wa ta'zim da kuma girmamawa da nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya tabbata cewa san annabi ibada ne to dole kowane mahaluki ya koyi ya annabin ya karanta sannan inda zan rantse da Allah kuma in ɗauki ƙur'ani in yi rantsuwa da shi wallahi ba zan yi kafara ba shi ne duk wani mutum da zai yi da'awar son manzon Allah wallahi sahabban manzon Allah sun fi shi ƙaunar manzon Allah kuma sun yi wa annabi abin da har duniya ta tashi babu wani mahaluki da ya isa ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai ya biyo bayansu wannan mun karanto aya a baya qul in kana aba'ukum wa abna'ukum har zuwa ƙarshe da Allah ya ba su zaɓi tsakanin abu uku da abu takwas ya ce ba za su haɗu ba sai dai su ɗauki uku ko su haƙura da takwas ɗin kuma su haɓɓi suka haƙura suka ɗauki abu guda uku suka yi watsi da abu guda takwas wanda cikin abu na ɗaya da suka ɗauka shi ne Allah ya ce musu a habba ilaikum minan lahi sabai sun fi san Allah sama da kowa sannan wa rasulihi sai manzon Allah sannan wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadin yada addinin Allah wannan yasa saboda sun yi jihadi da kuɗinsu, su da ransu da lokacin su yasa addinin musulunci ya kai duk inda ya kamata ya kai a duniya a shekarunsu. da shi ne malam yake tananan sahabatu sahabbai sun samu ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda ajma'ina baki ɗayan su sharafa liqa'in nabi wato daraja ta haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda mun san dama ta'arifin sahabai ko sahabi shine wanda ya haɗu da annabi yayi imani da shi ya mutu akan imani akwai kowane littafi da na gani na shi'a malami ne na shi'a hatta shi aka yi ta'arifin ainihin wato sahabi sai idan wani dalili daga cikin dalilai ya kama zan kawo ɗan uwa za su bi menene ya sa malamai suka yi ta'arifin sahabi wanda ya haɗu da annabi ba gani ba saboda a cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu da su akwai wanda Allah ya jarrabe su da ba gani suke ba kuma mutanen kirki ne da haka mun sha bayani cewa idan alqur'ani ikira makanta to makanta iri biyu ce akwai makanta ta zuci sannan akwai makanta ta ido ta zucin ce za mu ga Allah ya ce fa inna hala ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur to daga makahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda har Allah ya ce basa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فأنت أنه تلقى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى wannan makaho wanda ya haɗu da annabi sannan ya imani da shi ya mutu akan imani wannan shi ake kira sahabi wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai imani da shi ba ba a ce masa sahabi alqur'ani ya riga ya yi bayani a gurare da dama idan muka tafi za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a suratul ainihin wato alhashiri yana faɗa ko a suratul muntahana Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa wato a suratul hashiri Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani wajen cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku jibinci mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato yi fushi da su suna cikin ba sa cikin waɗancan sannan ba sa cikin ku suratul muntahina a suratul mujadala ne kai da haka a suratul mujadala Allah subhanahu wata'ala yayi bayani cewa alam tara ila alladhina tawallaw qauman baka ga waɗanda suka jibinci wasu mutane ba sai ce ma hum minkum wala minkum ba sa cikin ku ba sa cikin wa'incan wa yahlifuna alal kadhibi wa kuma suna rantsuwa da Allah akan ƙarya kuma suna sani Daka duk wanda yake kokarin siya tusa munafikai cikin sahabban annabi yayi laifi fakana lahum nasibun sai fakana lahum nasibu sai zamanto suna da rabo al'aufa cikakke min mahabbatihi na san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata azimihi da girmama annabi mimma sabaqu bihi ghayrahum wanda duk sun riga sun tsere mu wani wanda ba su ma walam walan yudrikahum man ba'adahum walam walan yudrikahum man ba'adahum duk wanda ya zo bayan su bai isa iriske su ba wannan in ka duba a cikin mazahifun jami'un fi hukukin nabi ala ummatihi mutum zai ga wannan na ainihin wato Dr. Muhammad Astemi a mujalladinsa na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai da shafi na ɗari hudu da sittin da ɗaya mutum zai ga wannan magana da yi ya kawo walam walan kamar yadda Allah ya ce wato fa in lam taf'alu walan taf'alu in ba ku iya kawowa ba yanzu to nan gaba ma ba za ku iya ba da in ba a samu ba bayan sun mutu har yanzu da nake magana ba za a samu kuma ila qiyamis sa'a ba za a taɓa samun wani mutum da zai kaunaci annabi a doron duniya ba irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna masa kauna su Ila ali bin abi talib an tambayi al-imam ali alaihi salam cewa kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya kuke kan manzon Allah قال فيتي كان والله أحب إلينا من أموالنا يتي والله منفسا annabi sama da dukiyar mu kun ne san dan kadan da kuɗi Allah ya kira almalu da dukiya ne daga mala jamilu ne da kasarata mai insani ilai haka Allah ya danna kiranta da malu ga shaida a Kur'ani Allah yake wato, tuhibbuna almala hubban jamma kuna son dukiya so na tashin hankali da ka da haka ce maka za a ɗan gurguru wani abu za a samu wani abu za ka ga mutum ya kutsa kanta bai kallon haɗari. kuma za ka ga hanya ce da idan an shiga ana mutuwa amma in za a samu wani abu wani ya yadda zai shiga ko ba zai fito ba sai ya kutsa in ba don haka mai yanzu misali harkar Kashi da makami ai masu ya kamata su bari dan za ka ga an kashe wani yau ba an kashe wani za an kashe wani a hanya amma tun da ana samun kuɗi za ka ga wasu su ko da abin zai cin musu a kai su bai dame su ba sai sun shiga wannan yadda dan adam ke son kuɗi wa auladina da ƴaƴanmu wa abna'ina wato wa auladina da ƴaƴanmu wa abna'ina wa aba'ina da iyayenmu maza wa ummahatina sannan da iyayenmu mata kai wa min al-ma'il barid ala al mun fi son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kan ruwa mai tsananin sanyi lokacin da ake jin tsananin kishi jama'a ku bibi mutumin da yake tsananin jin kishi lokacin da ake tsananin wato bukatar ruwa ya bukatar su take da ruwa fiye da haka fa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine wannan mun duba cikin sharhi na ashifa a mujalladi na biyu shafi na za mu ga alqadi iyad ya kawo wannan cewa ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke son manzon Allah wa sa'ala Abu Sufyan bin Harb Abu Sufyan ya tambaya wa huwa ala shirki hina zaka lokacin yana kan shirkarsa bai musulunta ba ya tambayi da bin da Sinna رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة lokacin da mutanen makka suka fitar da shi milal haram daga harami liyaqtuluhu dan su kashe shi mun san abin da ya faru wa qad kana asiran indahum a lokacin yana matsayin fursunan yaki tsararre a gurin su yace an shibuka billahi ya zaid ina hada ka Allah ya zaid atuhibbu anna muhammadan al'ana indana yanzu za ka so a ce muhammad yana wajen makanaka kai ne wato a matsayin da kake yanzu na dalibu unkahu wa ka fi ahlika a ce mu daɗe wuyansa kai kuma kana cikin iyalanka an kama shi yana ɗaura a matsayin fursunan yaki aka masa tambaya aka ce yanzu halin da kake ciki za ka so a ce annabi ne ke irin wannan halin kai kana da wani cikin gida a cikin iyalanka قال سيتي والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي يسي والله لا رنسي لألا ما أحب بانسا أن محمدا الآن في مكانه أتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا وجنسا الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه a ce yana irin wannan matsayin ba wai ku kashe shi ba a ce kaya ka soke shi wa ni jalisun fi ahli ni kuma ina zaune a cikin gida a cikin iyalina wallahi bana san haka fa abu sufyan sai abu sufyan yace ma ra'aytu minan nas ban taba gani daga cikin mutane ba ahadan wani mutum yuhibbu ahadan yana son wani mutum ka hubbi ashabi muhammadin muhammadin kamar yadda irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke son manzon Allah wannan fa kafin ya musulunta yake ba da wannan shaida kuma iskar sumama idan aka lura ta nuna haka lokacin da annabi ya sa aka kamo shi aka ɗaure a ginshikin masallaci yanayin yadda ya ga ana wa annabi ya yi yawo ƙasashen su na duniya manyan masu mulki ya ga yadda ake girmama su amma bai taɓa ganin wani mutum a duniya da ake girmama shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan ya zo cikin albidaya wannan haya na ibnu kafir a mujalladin sa na hudu shafi na 60 ya kawo wannan magana wa qala sa'id bin mu'adh bin nabi sallallahu alaihi wa sallama yawm badr sa'ad bin mu'adh ya faɗa wa annabi ranar yakin badar yace ya nabi Allah ya annabin Allah ala nabni laka arishan takunu fihi ba za mu gina maka wato gado ba wanda za ka kasance a cikinsa wani iddu raka'iba ka sun manalƙa a duwana wani iddu sannan mai tattala maka ra'ika'ibaka abin hawanka sun manalƙa a duwana mu kuma ka ƙyale mu mu je mu ci gaba da haɗuwa da maƙiyar fa in a'azzana Allah idan Allah ibamu buwaya wa abharana ala aduwina ya taimake mu a kan akan makiyanmu kana zalika ma ahbabna wannan shine abin da muke so wa in kanat al ukhra idan ku kishiyar haka sai ta faru Da jalasta ala raka'ibika ka ka zauna kan abin hawan ka. hawanka hekta bi man wara'ana min qaumina sai ka liski wato wanda suke bayanmu daga cikin mutanenmu faƙar ta kallafa an ka a kowa wasu mutane sun yi jinkiri waɗanda ba su zo ba ma na hannu bi shadda hubban laka minhu ba mu bane maka fi tsananin soyayya gare ka a kansu walau bannu annaka talqa harban da za su tabbatar da cewa kai ɗin nan zaka haɗu da yaƙi ma ta kallafu an ka da ba su kale ka ba inda lokacin da yake wannan maganan yana magana ne akan ranar yaƙin badar ita kuma badar kowa ya riga ya san cewa ta riga ta faru ne ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ainihin wato shirin yaƙi ba badar ta faru a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito Daka idan mutum ya kalli suratul amfani zai ga Allah yana faɗan haka zai ce kama akhrajaka rabbuka min ka bil haqqi kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya kuma amma wa inna fariqan min almu'minina lakarihun sai ce yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun Allah ya ce wa iz ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn wa tawadduna wa ta'ida ta'ifatayn annaha lakum وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين سيكي ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون لا تكون وانا آيات بدر ني الله يكي كما غنى أكم وإن آيات فلاك باشرين يكي سكيبا أولا اللوكة تشيني يكي تشيوى النبي كابر وسمتاني wanda mu da kake tare da mu ba mu bane maka fi tsananin so gare su a kanka suka ce walau bannu annaka da a ce mutanen nan sun tabbatar ka innan yau da ka fito za ka haɗu da maƙiya ka buga da su ma ta kallafu an ka da ba wanda zai zauna ikale ka yamna'uka Allah bihi yunasihunaka wa yujahidunaka aka. da haka Allah zai ainihin wato baka kariya ta hanyar su sannan za su yi maka abin da ya dace sannan za su yi jihadi tare da kai فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله يبون الهيري قريش ودعا له بخير يمس الدعاء الهيري وإنما أورده ابن كثير في البداية والنهاية ومجلد نقشاف نتريبيو لستين لتقوس الإمام ابن كثير يكاونا دك وانا ما يكينونا منا إلين يد صحبا من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم سكا كي مقرأ wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan muka tafi akwai hadisi wanda al-Imam Muslim ya kawo hadisin nan a babu khurujin nisa'i ila al-masajid da ke magana akan fitar mata zuwa masallatai idan lam yatarattab alaihi fitnatun in dai wato fitina ba za ta biyo ba wa annaha la takhruju mutayyaba kuma mace ba za ta fita masallaci ba ta je ta dauki turare ta dafka al-imamu ya kawo wannan hadisin a na talatin sannan al-imam al-imam abu bakar abdurrazak bin huma wanda aka fi sanansa da imamu sana'ani wanda ya rasu hijira 211 shi ma haka ya kawo wannan hadisi a babin da ke magana akan halattar babu shuhudin nisa'il jama'a haka nan idan muka tafi littafin mustaqrat na Abu Awana wanda ya rasu hijira 316 haka ya kawo wannan hadisin shi ma a babin da ke magana akan abin da ya shafi babun finnahi an man'in nisa idza aradna al-khuruj ila al-masjid wa an itiyanihinna al-masajid mutatayyibat والدليل على أن حضورهن الجماعة الاختياري صناعك إذا مكأوك للتاف الإمام الحاكم النيسابوري ذا مكتشيوى المستقرد في آه، المسند المستقرد على صحيح الإمام مسلم نا أبو نعيم ذا مكوان دي رسجراء لريهدو بثلاثين شما يكاوش أباب الرقصة للمرأة أن تصلي في في جماعة hadisin da imamu muslim ya kawo shi ne hadisi na 400 da ainihin wato 42 a wannan babun ne hadisi na 135 da ya kawo isnadi har zuwa ga ainihin wato abdullahi bin umar ya ce na ga zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tamna'u nisa'akum al-masajida kada ku hana matan ku zuwa masallaci إذا تأذنكم إليه idan ainihin wato suka nemi izininku suna so su je ainihin wato masallacin ƙala sai ce fa ƙala bilal bin abdullahi sai bilal dan abdullahi dan umar su yi imin ya ce wallahi da nan na'ulna hunna larin idan allah sai mun hana su zuwa a yanzu zamani ya lalace bai kamata a bar mata suna fita ba wane ne wane ne wane ne shikenan me zai faru Ba a kubala alaihi abdullahi sai abdullahi ya fuskanci shi fa sabbahu sabban sayya kun ga kalmar sabbu tana daukan ya aibata shi tana daukan ya zage shi sai ce fa sabbahu sabban sayya sai zage shi zagi mai tsanani zagi mummuna yace ma sami'tuhu sai ma sami'tuhu wato ma sami'tuhu sai sabbahu mislahu qattu ban taɓa jin ya zage shi irin wannan zagin mummunan zagi ba da dai wa qala yake ce masa ukhbiruka ina baka ina ce maka an rasulullahi wa taqulu wallahi la damna annahunna sai kuma kana ce wallahi sai kun hana su to a ƙarƙashin wannan hadisin ne malamai suka ce a cikinsa akwai fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko da ke cikin wannan hadisi shine akwai abin da ya safi babin izni wato mustahabbi ne neman izini da ake ga mace bisalati fil masjid ta je sallah a masallaci idza talaba zalika in ta nemi wannan mustahabbi ne sannan anna jawazul izni laha halaccin izini ga mace ma a adamin zina tare da mace in za ta fita masallaci kar ta kwalliya sannan wal amni min fitna sannan a amintu cewa in ta je masallacin babu fitina amma lokacin duk da aka mai da masallaci ya zama kuma nan ne wajen cin target mace za ta amfani da masallacin tana da wani saurayi ta ce su a can daga nan ya ja ya inda zai je ya sake dawowa ya ajiye ta a masallaci ta dawo gida tana zazzare masa ido irin ita ga muminatin kane ta tafi ibada alhali kuma yanzu tun ce maciya amana ce to ka a yarda da wannan musamman tsakani da Allah abin da ke faruwa a wasu guraren na fitar mata sallar tahajjud da daddare mu ba cewa muka yi ba kar a hana su amma duk gurin da aka fahimci ba shi da tsari wasu ba sallar ke kai su ba tsegumin ke kai su to a ɗauki mataki akan wannan yace kama sahhat bidhalika alhadith kamar yadda hadisi suka tabbata akan wannan sanan hadisin nan abu na uku yana nuna cewa ya zaharu yana bayyana ne anna jawazil izni halaccin yin izinin nan ga mace ta fita da mujarrajin salati kawai idan sallah za ta je yi amma da sama'il mawa'id amma idan majalisi ne na wa'azi ake a masallaci wa khutabul a'yad da khutba na sallar idi to fa yajibu hudur fa yajibu huduruhunna to wannan malamai suka ce wajibi ne su halatta musamman majalisun da ake karantar da halatta haram ɗin da yana da buƙatar maza su sani mata su sani yanzu kun ga guraren karatu da yawa da za a ba da dinga dama idan guri yana da yalwa maza su zo mata su zo a tsarin karatun maza a gaba mata a baya ran da duk aka zo kan matsalan maza a ƙwanƙwashi kansu matan na ji ran da duk aka zo kan matan a ƙwanƙwashi kansu mazan na ji to kun ga sai a yi wa matsalan balas matan su gyara mazan su gyara don su ake a gudu tare a tsira tare saboda hadisin umma ummu atiya wanda yake sananne ne sana a cikin wannan hadisi malamai suka ce akwai shiddatul inkari tsananin musu Alama ala man i'tarada ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam akan wanda i fito na fito da sunnar manzon Allah kun ga Bilal bin Abdullahi da aka ce masa annabi yace yace wallahi sai mun hana su cewa yayi fasabbahu sabban sayyi'a mai ya yace tun da nake ban taɓa jin yayi zagi mummuna irin wannan ba dan an shiga gonar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan fa cewa aka yi annabi ya ce shi kuma yaron ya ce ba za a yi ba wallahi sai mun hana su zuwa sannan hadisi yana nuna mana annahu yanbaghi liman arada ya kamata ga duk wanda yake nufin an yi wajjaha kala an yi an yi kalamar shari ya fuskantar da maganan mai shari'a ila ma'anan yarahu zuwa ga ma'anar abin da shi yake ganin an ya kuna zalika bi adabil wahtirami wa husnul tawjihi dole kai magana tare da ladabi tare da girmamawa da sanin ya kamata maganar da da take ta shafi Allah da annabi in za a yi ta to a yi ce zaman to akwai ladabi da mutuntawa da sanin ya kamata a cikin ta haka ya kamata a ciki to wayannan fa su ne salaf mu su ne magabatanmu ta yadda ku kalli yadda maganar annabi in aka ce annabi ya ce wani ya mata karanci yadda suke ɗaukar mataki a kan shi ba sa masa da wasa to har wani mutum ya zo ya ƙago wani abu da sunan addini da sunan ya fi wa'annan mutanen ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga babu gaskiya a ciki babu gaskiya a ciki saboda muna faɗa wa ɗan uwanmu da dukkan al'ummar musulmi cewa san annabin nan a koma fa akwai koyo shi daga mutanen da suka rayu da annabi ya suka so annabi ya suka girmama annabi sai mu ɗora daga inda suka tsaya ba mu mu kirkiro ta mu hanyar da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba da haka muna roƙon Allah ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah a cikin zukatan mu ƙauna ta haƙiƙa ba ƙauna ta da'awa ba a ga san manzon Allah a aikace yana tafiya ba san manzon Allah na da'awa ba sannan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala? ya ƙara mana fahimtar sunnar annabi da kuma rayuwa a kanta wajen aiki dan ya ƙoƙari in tsaya a wannan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh